نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجن للكافرين ما كانوا يعملون هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا هال الأحياء ولا الأموات فالأحياء هم المؤمنون لأن قلوبهم حي حيت بالإيمان والأموات هم الكفار لأن قلوبهم ماتت بالكفر ومن آثار موت القلب الختم عليه فلا يتأثر بالوحي ولا ينتفع بالموئذة لأنها لا تصل إلى قلب مختوم عليه قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة والمختوم على قلبه يعبد هواه من دون الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ومن آثار موت القلب الطبع عليه كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أي لم يؤمن منهم إلا قليلا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره وقال تعالى في المشركين السابقين المكذبين للرسل تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وقال سبحانه ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين وكان المشركون في مكة يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استكبروا عن اتباعه وآرضوا دعوته حتى طبع على قلوبهم فلم تتأثروا فلم تتعثر بالقرآن كما قال تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وامتلأت قلوبهم كبرا وألوة فلم تذعن بالحق فطبع عليها كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى الله سبحانه وتعالى ولما ختم على قلوبهم وطبع عليها قال هال بينها وبين سماء الوحي لأنها كتب فيها الأكنة وهي الأكنة فلا يصل صوت الحق إليها وجعلها تتع... لا تتعثر به ولو سمعته ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan قد ta tabbata من Ubangiji سركي إرادة أمين شن الله Allah su tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu, manzanmu, jagoranmu mai mana Allah ka raya mu a kan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama ɗan uwana masu girma a cikin rayuwar zukata akwai jin daɗin duniya da kuma rabauta a lahira rayayyar zuciya zuciyar da ta zamanto cewa tana cike da imani ta rayu a kan mu'amala mai kyau da bin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan zuciya cike take da ta sa'ada da kwanciyar hankali da jin daɗin duniya kuma ita ce za ta rabauta ta tsira ranar tashin alkiyama mutuwar zuciya da dukkan wata cututtuka da suke kashe zuciya wannan musiba ne wahalhalun duniya ne da kuma azaban lahira mutum ba zai taɓa hutawa ba matuƙar yana da matacciyar zuciya a duniyan nan kuma zai ɗanɗana azaba a ranar tashin alkiyama domin ita zuciya ita ce shugaban dukkan jiki kuma ita ce jagoran dukkan jiki ita ce ta mamallakin dukkan wata gaba ita ce gaba mai mahimmanci a jikin ɗan adam wanda idan ta gyaru ta daidaitu to dukkan sauran gabbai za su gyaru za su daidaitu kamar yadda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa a cikin jiki akwai wata gaba idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru manzala ya ce ita ce zuciya idan kuma ta lalace ta ɓaci ta haɗu da wasu cututtuka to dukkan jiki da gabbai za su lalace za su taɓalɓare kuma za su haɗu da cututtuka kala-kala don haka zuciya wadda take matacciya ta farko ita ce zuciyar da ta cika da kafirci zuciyar da ta zamanto cewa ba ta yi imani da Allah ba biyan da ka game ita yana cikin walwala yana cikin wasu abubuwa na duniya to wannan zuciyar matacciyar zuciya ce saboda kafircin da yake da shi da ubangiji maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya ce awa man kana mayyitan shin wanda ya kasance da matacce ne fa ahyaynahu muka rayar da shi wa ja'alna lahu nuran muka sanya mishi wani haske yamshi bihi fil nas wanda yake tafiya da shi a cikin mutane kamar masaluhu fi zulumat zai daidai da wanda kwatankwacin sa wanda yake cikin dubbai laisa bi kharijin minha kuma wanda ba zai fita daga cikin wannan dubbai din ba sai Allah ya ce zalika zugina lil kafirina ma kanu ya'malun haka ne muke kawatawa kafirai dangane da abin da suke aikatawa ubangiji madaukakin sarki ya buga mana wannan misali misalin muminin da yake da bai ya imani ba yana da matacciyar zuciya matacciyar zuciya cikin bata da halaka da imuwa Allah maɗaukakin sarki ya rayar da zuciyarsa da imani ya shiryar da shi da sanin Allah da bin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya datar da shi da bin manzanni wannan ba zai daidai ba ko kaɗan ga wanda yake cikin dubban kafirci da ɓata da halaka da cikin tashin hankalin kafirci wanda yake cikin jahili jahilci da kuma son zuciya da ɓata wadda take daban-daban wanda ba yadda zai iya shiryuwa ya kai mafita ko ba yadda wani wanda zai kubutar da shi daga cikin abin da yake na bata din nan amma shi mumini Allah madaukakin sarki da ya shiryar da shi da imani sai sanya mishi haske shine hasken littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ita take haska mishi hanya yake tafiya a cikin mutane wato duk abin da kaga yayi yana yi ne da koyarwar Allah da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam komai nashi na rayuwa a tsare yake domin wanda ya halicce shi ya riga ya tsara mishi shi yasa yake tafiya a cikin haske zamansa da tashinsa mu'amalarsa da aikinsa maganganunsa da ayyukansa ga baki ɗaya yana bin wannan hasken da Allah madaukakin sarki ya aiko mushi na littafinsa da koyarwar manzansa amma kafiri ba da wani mabiya da yake bi face jahilci da son zuciya da ɓata da kuma hanya ta toshe mishi wadda ya zamanto ba mafita ba wanda zai kubutar da shi domin ba yadda wanda yake shiryar da shi daga cikin littafin ubangiji madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yastawil ahya'u walal amwat matattu rayayyu ba za su taba daidai da matattu ba rayayyu anan su ne muminai wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan manzannin da Allah madaukakin sarki ya saukar domin zuciyarsu cike take da rayayya ce da imani cike take da bin Allah matattu kuma a nan gun su ne kafirai wanda suka fi son zuciyarsu domin zuciyarsu ta mutu da wannan kafircin nasu ashe kenan hasken zuciya da rayuwar zuciya ita ce zuciyar muminin da ta cika da hasken bin Allah da mun manzo sallallahu alaihi sallam dan haka rayayyar zuciya ita ce zuciyar musulmi musulmin da ya tsaya akan littafin da aka aiko mar ya tsaya a kan bin manzan da aka turo shi musulmin da yake da haske na haskaka rayuwarsa da shi wajen tafiyar da al'amuransa a kasuwancinsa a siyasarsa a aikin gwamnatinsa a sana'arsa a gonarsa a gidansa tsakaninsa da iyalinsa maƙotansa da 'yan uwansa musulmai da waɗanda ba musulmi ba ga baki ɗaya yana da wata fitila da take haska man rayuwarsa to ko shakka babu wannan yana cikin rayayyar rayuwa wanda yake cike da kwanciyar hankali da jin daɗi a ɓangare kuma ta shi kafiri wanda ba abin da yake cikin shi sai son zuciya ba abin da yake cikinsa sai abin da zai ji daɗi ya ji daɗinsa a duniya ko da kuwa zai kawo fushi ga allansa da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kafiri bai da ma'auni da haka ma'auninsa kawai ya zan samu ya zan ji daɗi ya zan samu kuɗi ya zan samu mulki ya zan samu wannan sana'a ya kasuwanci na zai bunƙasa ya kamfani na zai fi na kowa ya jari na zai fi na kowa ya gida na zai fi na kowa ya mata ta zai fi na kowa ta yaya zai fi na kowan to shi kafiri ba ruwansa ta kowane hanya sata zai yi fashi zai yi ta'addanci zai yi a'a kidnapping din mutane zai yi sace kuɗin zai musu a gwamnati in an sa shi mulki ko an ba shi ofis a'a shi dai kawai burinsa ya samu kuɗi ƙwaya zai trafik ya rinka lalata yaran mutane ya sayar domin ya samu kuɗi shi dai ya samu kuɗi fashi da makami zai yi ba ruwansa shi dai ya samu kuɗi duk wasu abubuwa algus da cuta da zalunci da damfara da 419 duk zai yi abin da yake so shi dai gayarsa ga baki ɗaya ƙwaƙƙoluwar al'amarinsa shi kenan ya samu kuɗi a ce ya fi ko ya samu mulkin da yake nema to shi mumini ba haka yake ba ba abin da yake nema sai a wajen Allah in kuɗi ne ya san Allah ne yake bayarwa in mulki ne ya san Allah ne yake bayarwa in ban ƙasa jari ne ya san Allah ne yake bunƙasa shi duk wasu al'amura na duniya ya san tasarrufi ne na Ubangiji maɗaukakin sarki kuma Ubangijin da yake nema a wajen shi ya shata man layin yanda ake nema shi ya nuna mushi in zaka nemi kuɗi ga yanda zaka nema ga yadda za ka yi aiki ga yadda za ka yi kaza kaza halal ne kaza haram ne don haka ba zai ɓata wa wanda yake bayarwa don neman abin da zai bashi ba domin yana san cewa ko ya samu wannan kuɗin ta hanyar da ba daidai ba to mumini ya san cewa ta lala aka yi mar inna rabbaka bil mirsad wannan shine bambanci tsakanin musulmi da kafiri wannan shine bambanci tsakanin mumini da wanda bai yi imani ba duk wanda ya sake ya ɗauki kansa ya jefa shi a rukunan kafirai ba ruwansa kawai ya samu kuɗi ta hanyar haram ta hanyar cutar mutane ta hanyar rantsuwar ƙarya a kasuwanci ta sace musu kuɗi in yana da ofis ya yi amfani da damarsa ya tara dukiya to nan babu bambanci ya jefa ya ɗauki kansa daga ajin muminai musulmai babin masu bin Allah ya jefa kansa cikin ajin kafirai ya zama zuciyarsa ta irin zuciyarsu ya yi kama da aikinsu shi ma baya kula da me zai ci me zai sha me zai sa me zai hau me zai gani me zai kwanta a kai kawai abin da yake so ya ji daɗi ko ta halin kaka shi sa Allah madaukakin sarki ya sunfata kafirai da cewa ya tamatta'una kama ya tamatta'ul an'am suna jin daɗi kamar yadda dabbobi suke jin daɗi ba no ya akuluna wa yashrabu su ci su sha su more kawai kamar yadda dabbobi suke ci su sha wato ba su san halal ba ba su san haram ba sai Allah ya ce fannaru maswallahum to irin waɗannan mutane wuta ce makomansu duk wanda kawai ya more ya hau mota ya yi gida mai kyau ya auri mata mai kyau ya ci nama ya ji daɗi ya fito da ya nuna kawai ba ruwan shi ba ruwan shi da mai Allah ya ce mai manzo ya ce to wannan Allah madaukakin sarki ya ce fannaru maswan lahum wuta ce makomansu ashe shi mumini in zai ci sai ya san me zai ci in zai sha sai ya san me zai sha in zai sa sutura sai ya san da ta yaya zai sa duk abin da zai yi yana yin ƙoƙari ya yi domin kai ya shiga ajin marasa bin Allah yana daga cikin abubuwan da suke na mutuwar zuciya kuma Allah ya alhatmu alaihi Allah ya rufe zuciyar mutum wani shi zuciyarsa Allah ya rufe ta baya tasura da dukkan wani wahayi da wa'azi baya amfanuwa da dukkan wani gargaɗi da tambihi da wa'azi duk wannan wa'azin da nake a masallatai a rediyo a talabijin a kan titi a facebook a whatsapp duk wa'azin da yake ji baya ji domin Allah ya ɗauki murfi ya rufe zuciyar ya kulle kwab ba abin da zai shiga ba abin da yake shiga cikin rufaffiyar zuciya shi yasa Allah madaukakin sarki yace khatama Allahu ala qulubihim Allah ne ya rufe zuciyarsu wa ala sam'ihim ya rufe jinsu wa ala absarihim ya rufe ganin su ya sanya su gishawa ya doɗe ba sa ganin komai wanda zuciyarsa ko ta rufe shi kuma yana bautatawa son zuciyarsa ne saɓanin Allah shi yasa duk abin da zuciyarsa take so zai aikata mata shi yasa ya faɗa cikin wancan ajin da muka faɗa bai san me zai ci ba kawai shi abin da yake fama ta yaya zai samu bai sani ba shi dai kawai ya samu ta kona hanya yake halal yake haram duk abin da zuciyarsa ta ɗan samai yana so sai ya aikata ba ruwansa da meye hukuncin Allah a cikin wannan shi yasa Allah ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya rike abun bautarsa ya zama zuciyarsa zuciyarsa ita yake bautata dare da rana in ta ce tashi je ka kaza nan zai je Allah ya ce je tashi da asuba tafi masallaci kai sallah an kira sallah zuciyarsa ta ce baccin da daɗi ga sanyi jabar wanka ya jabar gwansa ya tashi da safe an ce tafi kasuwa ka zauna zuciyarta ta ce tafi kaza ka yi mashaya ko wani abu zuciyarka ce za ta sa canza wannan da wannan ka yi algus zuciyarka ce za ta sa ebi wannan kuɗin ka iba ba ka tunanin Allah ya ce a'a zuciyarta ce za ta ce zagi wancan tsine mishi ya ɓata ma rai zuciyarka ce za ta sa ma hassada da baƙin ciki zuciyarka ne za ka fito ka rinka jin haushin mutane kana musu sharri kai duk abin da zuciyarka ta fassara ma baka da lizamin da kake ce mata ba haka Allah ya so ba to duk wanda ya zama wannan shi kenan ittakhadha ilahahu hawahu ya riƙi son zuciyarsa ya zama abin bautarsa ke yake yawo a kai inda ya fito duk inda ake alkhairi in zuciyarsa ta ce je katan can zai je Allah sai ya ce wa aballahu Allahu ala ilmi Allah ya batar da shi a bisa ilimi ba da abin da ya sani bai san wani ilimin rayuwa ba bai san ilimin addini ba bai san komai ba Allah ya batar da shi domin bai zauna yayi ba ba kawai aikinsa yake na gwamnati dan sanda ne soja ne ma'aikacin gwamnati ne famanan sakatare ne darakta ne shugaba ne bai san ilimin duk wannan na rayuwa ba da yake gudanarwa da ilimin addininsa ba ruwansa a rayuwarsa abin da yake yi ma bai san me hukuncinsu a cikin addininsa ba Allah ya batar da shi baya ganin gabansa gaban da zai nuna mishi Allah baya ganin bayansa bayansa da zai nuna mishi kafirci da abin da ba daidai ba ba ruwansa da hagunsa da damansa domin ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallam kawai abin da zuciyarsa take so haka ji yana cewa ni fa duk abin da zuciyata tana so ni sai nayi ni ba a hana ni ni ba a sa ni ba a hana ni ni nake yin abin da nake so ku kyale ni in more Allah ya ce wa khatama ala sam'ihi ya rufe jinsa ne duk qur'anin da ka gaya mar baya ji wa qalbihi ya rufe zuciyarsa duk wa'azin da kai mishi da gargadi baya gyarawa duk wa'azin da zai ji in ya tashi in daga masallaci ne in daga wajen wa'azi ne ana gamawa in ya koma kasuwa abin da dorawa zai yi akan abin da ya ci gaba da yi na cuta in mu'amalarsa ce da matarsa ta baƙin ciki da takurawa da rishin ba ta haƙƙinta duk abin da ka faɗa mishi na addini ya ji wa'azi in ya koma ɗorawa zai yi, baya canzawa domin Allah ya rufe jin kuma ya rufe zuciyar ba wani alherin da yake shigarta in ma'aikacin gwamnati ne zai ɗauko da duma sai taho masallacin juma'a a gaya mishi cin kuɗin mutane haramun ne amma yana ji amma in ya ci gaba ɗorawa zai yi wannan shi ne wa khatama ala sam'ihi wa basarihi ɗin da Allah yake so ba wai kurma ba ne ba a'a yana ji amma in ya shiga tanan tanan yake fita baya jin duk abin da ake baya canza a rayuwarsa duk abin da zaka gaya mushi haka yake yi Allah ya ce wa ja'ala ala basarihi gishawa Allah kuma ya sa rufi a cikin zuciyarsa a cikin idansa ya rufi faman yahdihi min ba'dillah wa zai shiryar da wannan bayan Allah afala zakaru. duk wanda ya zamanto haka qur'ani bai shiryar da kai ba hadisi bai shiryar da kai ba Gargaɗi bai shiryar da kai ba musibar yau da gobe ta duniya wasu sun ci kuɗin ina ƙarshen su duk wanda yake aiki a duniya in na gwamnati ne in shugabanci ne in kasuwanci ne in kamfani gare shi ya je ya duba masu irin shida yau ina suke wasu na nan sun tafi kabari sun bar abin da suka bari wasu kuma suna nan suna ganin ana yi ba za su iya ba amma ba zai shiryar da shi ba duk wannan ɗin bai iya sa ya shiga taitayinsa kafin kai a kasuwar suwaye yau ina suke wasu sun mutu wasu suna nan a kasuwar sai dai su ga ana yi kafin kai a gona kai da kake takama da shi ka tambaya a garin suwaye da suke takama da noma kafin ka zo ka fara shinkafa ko tattasai ko wani abu kafin ka zo ka fara aiki duk wani mai ma'aikacin gwamnati in ya shiga ofis sai ya ga hotunan wajen mutum ashirin an leƙa wane daga kaza zuwa kaza wane daga kaza zuwa kaza in ya lissafa waɗannan da aka lissafa gwamnoni ne ko kwamashinoni daraktoci ne ko famana sakatare ciyaman ne ko wane ne duk wata faransakar ta gwamnati in ka shiga sai ka ga wannan hotunan amma ba su ishe shi wa'azi ba kuma shi ma haka zai bar wurin a ɗora hotonsa kuma in ka kirga mafi yawa kashi uku biyu cikin ukun wanda kake gani a bayanka an sa hotonka duk sun mutu wasu kuma suna nan ma'aikatan ma ba su iya shiga sai dai su wuce suna kallo Allah ya tafiyar da su to duk wannan wannan abun bai shiryar da shi ba to me zai shiryar da shi a rayuwa ba abin da zai shiryar da shi sai ya wayar da iri ya gan shi a cikin wutar jahannama to anan ne zai da na sani kuma da na sani da zai da amfani yana daga cikin abubuwan da suke rushe zuciya abbabaru alaihi Allah maɗaukakin sarki ya sanya zuciyar ta zamanto ba ta fahimta an toshe ta Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin Yahudawa a da laifuffukansu da zunufinka na yau da gobe shi zai sa Allah madaukakin sarki kuma ya toshe zuciyar yace fa bima naqdihim misaqahum Yahudawa saboda tsaba saba alkawarinsu su wa kufrihim bi ayatillah da kafirci ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya da kashe annabawa bi ghairi haqq ba tare da gaskiya ba wa qaulihim da kuma haka take cewa qulubuna ghuluf in mun su azimu haka muke zuciyar ta mu ce haka take a toshe take Allah ya ce bal bari baba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya toshe zuciyar saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kaɗan daga cikinsu wanda ya kace-kace cikin saƙo, kace-kace cikin saba alkawari kace-kace cikin saɓa kafirci da Allah da ayoyin Allah da annabawa to wannan bai da yawa daga cikinsu ba sa yin imani sai kaɗan sai Allah ya ce sai kaɗan kamar Abdullahi bin Salam da ya imani wanda da bai hude ne Allah madaukakin sarki ya ba mu tarihin mushrikai wanda suka karyata annabawa tun kafin manzo sallallahu alaihi wasallam yace matsalar da suka sa kansu ga ta nan yace tilkal qura naqussu alayka min anba'iha ga karyoyi nan ga garuruka nan ga ƙasashe nan da yawa mun baka labarin su wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu ku ba Allah ku yi kaza ku cewa kaza ku aikata kaza kar ku yi kaza dalla dalla kamar yadda ku ma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zuwa da musulminka muminai da shi su ma haka annabawan suka zo fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl ba su yi imani ba da abin da suka karyata a baya suka kin imani sai Allah ya ce kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin haka ne Allah madaukakin sarki yake toshe zukatan waɗanda suke kafirai Allah madaukakin sarki yace summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim sannan muka aiko da annabawa daban-daban zuwa mutanensu faja'uhum bil bayyinat su zo da bayanai dalla dalla fa ma kanu yu'minu bima kazzabu min bihi ba su yi imani ba da abin da suka karyata a da kazalika wa ala qulubil mu'tadin yace haka dukkan wanda yake wuce gona da iri mai ƙetare dokokin Allah mai yin abin da ya ga dama to daman haka muke toshe zuciyarsa ba zai shirya ba haka mushrikan makka duk sun san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. tare da haka saboda girman kai suka yi girman kai istakbaru an ittiba'ihi suka yi girman kai ba su bi manzon Allah ba wa aridu awatahu suka yi fito na fito da da'awarsa hassad da Allah madaukakin sarki ya kai lokacin da su ma ya toshe zukatansu duk abin da manzon Allah ya kawo na alkur'ani su ba su fahimta ba da yawan su fa tare suka taso sun kira shi anu ƴan uwansa ne su abu lahab da yawa abokan yayyansa ne ko abokan iyayensa ne ko abokan kakanninsa ne a ciki ya taso suna yabansa su zauna ma a yi ta kai duk wani abu da za a yi na dattijai ma a makka yana yaro ɗan shekara bai kai ya kawo ba ashirin da wani abu sai sun kira shi shi kaɗai a cikin matasan makka sun sa shi cikin taron su na dattawa wanda ba za ka samu ɗan shekara arba'in a wajen ba amma yana ɗan shekara ashirin da wani abu sai sun kira shi sun sa shi sun yarda da gaskiyarsa sun yarda da amanarsa sun yarda da komai nashi amma yayin da ya zo ya ce musu abu Allah sai suka ƙi saboda ni saboda fifita san rayuwar duniya sai ce zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah me ya ja musu wannan Allah ya ce tsabar san rayuwar duniya ce akan ta lahira duk musibar da muke ciki a yau tsabar san rayuwar duniya ce ta jamu kowa kawai ya zai samu kowa bai iya jure yunwar kwana biyu ko kwana uku manzala sallallahu alaihi wasallam ya jure yunwar kwanaki cikinsa yana kuka amma bai sa ya saban Allah ba sahabbai sun jure musibu amma mu kawai kullum ya za mu ci ya za mu sha ba ruwanmu ta ina to haka Allah ya ce wannan shine dalilin batan ɗan adam istahabbul hayatar duniya alal akhira ya nemi fifita rayuwarsa ta yau duniya akan lahira sai Allah ya ce wa anna Allah la yahdi al kafirin Allah baya shiryar da kafirai wanda suka ɗauki duniya ita ce a gaba Hamma ma ka ji suna cewa da kunyar duniya gara ta kiyama gara duk abin da za samu a nan mu samu a ce dai da mu ake yi duk yadda zan yi in hau mulki kashe mutane musu sharri tsafi in yi ni dai a ce ni ne mu ne masu faɗa a ji zalika bi anna habbul hayatad duniya ala al sai Allah ya ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim waɗannan sune wanda Allah ya toshe zukatansu ya toshe kunnuwansu ya toshe idan dinansu ula'ika humul ghafilun wannan gafalallu ne a duniya sun gafala da komai ba abin da suke gani wamtala'at qulubuhum kibran wa uluwa yace zukatansu sun cika dam kibran da girman kai wa uluwan da ɗaukaka kawai girma suke so da girman kai yace falam tuz'in bil haqqi gabaki ɗansu ba su damu ba da bin gaskiya ba su damu ba da bin addini ba su damu ba da Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa a alaiha to wannan ya jawo aka toshe zuciyarsu saboda ba su damu da duk waɗannan ababen ba wannan yasa Allah madaukakin sarki ya toshe zuciyarsu sai ce kazalika yaqba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar Allah haka yake toshe zuciyar duk wani mai girman kai jabbari mai abin da ya ga dama yayin da Allah madaukakin sarki ya toshe zuciyarsu ya rufe ta to wannan ya kawo ba za su ji wahayi ba ba za su yi amfani da su ba domin ya kawo wani mashinga ya kawo wata kariya ya kare su wanda ba za su ji wannan abin da ake faɗa na gaskiya ba duk abin da ma suka ji ba sa tasirantuwa da shi shi yasa Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilayk daga cikin su akwai wanda zai zo ya ji ka ya ji wa'azi ya ji addini ya ji duk abin da aka faɗa amma waje alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya dalma a cikin kunnansa. ba zai iya fahimta abin da yake ji ba wa fi azanihim ko mun sanya a cikin zuciyarsa mun sanya a cikin kunnuwansu wa in yarau kulla ayati duk ayar da ya gani ta duniya la yu'minuna biha ba zai imani ba sai ya gan shi a wutar jahannama shi wannan yake nuna mutuwar zuciya tana faruwa ne da waɗannan ayyuka wanda idan muka zo insha Allahu za mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka rayar da zuciyarmu Allah ka rayar da zuciyarmu Allah ka sanya imani a cikinta Allah ka sanya tauhidi a cikinta Allah ka sanya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana dauki a rayuwar mu. ka kawo mana dauki a ƙasar mu Najeriya Allah ka kawo mana dauki a dukkan al'amuran mu Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka kare mu daga sharrin Yahudawa Allah ka kare mu daga sharrin Faransa ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka kare arewacin Najeriya daga sharrin Faransa Allah ka kare mu daga sharrin turawan yamma ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah duk abin da suke shirya na kaidi ga ƴan uwanmu na Niger da sauran ƴan uwan musulmi gabaki daya Allah kai maganin su Allah ka kare dukkan kasashen mu na musulunci daga sharrin turawan yamma ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله